wanda ne injiniya kabir ahmad abu bilal ke gabatar da koyarwa kan darussa daban-daban bisa tallafin dan uwa muhammad sani bello wannan kuma shine darasinmu na lissafi karo na goma sha shida a wannan karo za mu ga gaba ta bakwai ne za mu fara karatu a kanta a cikin wayannan gabobi namu guda 28 da muka kira comprehensive mathematics syllabus wannan gaba ta bakwai kuwa za ta yi magana akan equations ne a ƙarƙashin equations in za mu ga kala-kala akwai wanda ake ce ma linear akwai simultaneous akwai kuma quadratic so kamar kullum inda muka saba za mu fara da definition menene equation to ga definition aka ce an equation is a statement that two algebraic expressions are equal to one another ma'ana duk wani lokaci da kake da algebraic expressions guda biyu ka ce ɗaya is equal to the other kai amfani da equal sign so ka samu abin da ake ce ma equation don mu fahimci wannan ga examples kamar nan 3y minus 4 is an algebraic expression nan kuma 2y plus 1 is another algebraic ex uh, expression but mun sa equality sign a tsakanin su meaning 3y minus 4 equal to 2y plus 1 so wannan is an equation because we are saying two algebraic expressions are equal to one another wani misali kuma shine kamar na ambani 7 plus 2x equal to 7x minus 3 so shima ma nan gefen 7 plus 2x is an expression 7x minus 3 is another expression kuma mun ce da ya equal so mun samu equation kenan so idan mun fahimci menene equation sai kuma mu zo mu ga types of equation ma'ana nau'i nau'i na equations da muke da su nau'ukan a ƙarƙashin wannan darasi na uh, general mathematics guda uku ne akwai wanda ake cewa linear equation akwai simultaneous linear equations sannan kuma akwai quadratic equations so a wannan karo za mu fara karatu ne akan linear equation menene linear equation ga definition aka ce linear equation is an equation in which the power of the unknown is unity unity kuma yana nufin 1 misali idan kuma kallo na expression din nan nan ina da 2a plus 4 equal to 16 minus 3a idan mu kalla wannan a din nan ita ce unknown abin da bamu san value ta ba so power da ke kanta 1 ne kawai dama duk abin da ga power ba ma'ana yana da power of 1 so duk wajen da unknown ɗin yana da power of 1 ana kiran wannan equation din linear equation misali wa'annan guda biyu nan da aka bada and then equation number one da y da y su ne unknown ina kuma suna da power of one ne unity shi yasa suka zama linear equations haka shi ma wannan so yanzu mun fahimci menene linear equation so abu na gaba kuma za mu zo mu kalli methods of solving linear equation wace hanya ake bi a solve a linear equation a samo ansa to sai muka ce some of the steps used for changing the subjects of a formula are the ones used for solving linear equations. Mun yi karatu a karo na goma sha hudu da kuma na sha biyar mun yi karatu a kan changing of the subject of the formula mun ga abubuwa da yawa da ake yi waɗansu daga cikin waina wanda ake akwai collecting like terms akwai bracket expansion akwai factorization akwai clearing of fractions akwai cross multiplication akwai dividing both sides by a given term so waɗannan suna ɗaya daga cikin abubuwan da muke amfani da su mu iya samo an san duk wani ah, ah, duk wani ah, linear equation so idan muna so mu fahimci kan sai mu zo mu ga worked examples ma'ana mu ga misalai mu kuma ga yaya ake solver su a nan aka ce mana solve the following equations idan muka kalla a nan muna da equation tun daga number 1 har zuwa number 10 to shikenan idan muna so mu samu solution ɗin wannan sai mu tafi blackboard din mu tafi blackboard mu kamar inda muka saba saboda shi lissafi ko da yaushe ana yin shi a aikace ne idan muka kalli wannan question ɗin na farko muna da 4x equal to 3x plus 5 so idan aka ce mu solver shi ta yaya za mu iya solver shi so sai mu ce question number one. muna da 4x equal to 3x plus bari mu koma mu gani plus 5 shikenan sai in ce to plus 5 ana so idan ina so in samo solution din wannan solution sai in ce a nan gefen ga x nan ma akwai sai in yi abin da muke ce ma collect like terms ma'ana nan ina da 4x ita ma 3x din za ta tsallako daga nan ta taho nan mun san a gaban ta nan da plus ne tunda ba mu ga minus ba to tana tsallaka sai koma minus 3x equal to ita kuma 5 din tana nan shikenan sai mu ce wannan 4x din nan a cire 3x a ciki saura 1x amma muka tashi ba za mu sa wani din ba x kawai za mu sa daidai yake da 1x din equal to 5 shikenan yanzu the value of our x is equal to 5 kuma shi kenan solution din da ake so mu samu kenan dama to sai mu koma mu ce example number 2 shi kuma an ba mu 1 over 4d is equal to 3 1 over 4d is equal to 3 that is 1 over 4d is equal to 3 wannan shine example number 2 so shi kenan sai in ce wannan dinnan daidai yake da ce yana da d all over 4 ne equal to nan kuma 3 dinnan zan iya cewa daidai yake da over 1 ita ma dalili shine 1 times d will give me dd 4 uh, kuma tana kasa. so da mun samu something like this sai mu tuno karatun mu na changing of the subject formula na mene cross multiply so yanzu zan ce cross multiply wannan 1 times d will give me d equal to 4 times 3 will give me 12 so wannan shine solution na question number 2 so shikenan sai mu koma mu ce question number 3 shi kuma gashi ya ce ne 3 plus 2y minus 24 is equal to 14 minus 3y to shikenan sai mu ce this is question number 3 wanda yake 3 plus 2y minus 24 is equal to uh, is equal to 14 minus 3y is equal to 14 minus 3y so idan kallo nan za mu nemo solution din shi sai mu ce to unknown din mu da ita ce y din nan a nan bangaren left hand side akwai ta nan bangaren right hand side akwai ta so abinda zan yi yanzu in ce collect like terms zan tara masu waye a gefe daya marasa waye a gefe daya. so shikenan a nan wajen zan ce 2y ta zauna a nan sai ita kuma minus 3y ta tsallako ta zo nan mun san minus za ta koma plus sai zama ina da plus 3y sai mu ce equal to a nan bangaren kuma ina da 14 sai in ɗauko 3 ɗinnan ta dawo nan za ta zama minus 3 sannan ɗauko 24 ɗinnan ta tsallako nan ita kuma za ta zama plus 24 shikenan 3y 2y plus 3y zai bani 5y equal to nan kuma 14 minus 3 zai ba mu 11 11 plus 24 zai ba ni 35 so tunda ina neman y ne ga 5 tare da ita sinci divide both sides by ita 5 din ma'ana nan 5y divide by 5 is equal to 35 shi ma divide by 5 so wannan 5 din za ta kashe wannan tsora y kenan sannan nan 35 divide by 5 za mu samu 7 mu shi kenan mun samu solution to this equation number 3 to see kuma mu tafi equation na gaba equation number 4 and 1 whole number 1 over 2b minus 4 whole number 1 over 2 that is equation number 4 1 whole number 1 over 2b minus 4 whole number 1 over 2 equal to one whole number 1 over 2 one whole number 1 over 2 plus 3 all over 4b so da farko idan ina so in samu solution to wannan zan ci wannan equation ne da involving fraction kuma fractions din they are uh, mixed fractions the one and the one and the one and duka mix ne wannan ne proper fraction so saying clearly mixed fraction mu tuno mu j 2 times 1 2 plus 1 3 so ya zama ina da 3b all over 2 minus nan kuma 2 times 4 will give me 8 plus 1 ya zama 9 na da 9 over 2 equal to nan kuma 2 times 1 will give me 2 plus 1 ya zama 3 all over 2 plus nan kuma zai zama 3b all over 4 wannan 3 in times b ya zama 3b a sama so shikenan abu na gaba da zan yi sai in dauki lcm wayannan su biyu din na lcm din su is 2 sai in ce 2 into 2 1 1 times 3b will give me 3b minus 2 into 2 1 times 9 will give me 9 sai in ce equal to tsakanin da wannan kuma lcm is 4 shi kenan sai in ce 2 zai shiga cikin 4 so biyu 2 times 3 din nan zai bani 6 plus 4 into uh, 4 1 times 3b will give me 3b so shi kenan zan iya cewa 2 here 1 2 here 2 she 2 din za multiply nan wajen I'll cross multiply kenan this times this will give me 3 into 3b minus 9 equal to 1 times 1 shi kuma will give me 6 plus 3b to shikenan wannan yana cikin b tana cikin bracket dole sai na expanding in brackets din kenan so shikenan sai in ce expand expand so idan zan yi expanding din wannan i will have something like this bari in ci gaba nan gefen ce 3 times uh, 3b din nan zai bani 9b 9b sannan kuma 3 times minus 9 din nan will give me minus 27 equal to 6 plus 3b so since you ce collect like terms masu bi in tara su gefe daya marasa bi gefe daya nan ina da 9b a nan gefen wannan plus 3b in ta tsallako ta dano za ta zama minus 3b equal to nan ina da 6 minus 27 ta tsallako ta dano za ta zama plus 27 so 9 minus 3 will give me 6b equal to 6 plus 27 will give me 33 so yanzu idan ina neman b sai in ce divide both sides by 6 in da ke tare da b mana ya zama 6b all over 6 equal to 20, 33 all over 6 so wannan 6 din za ta kashe wannan so rabi shi kenan zan ce wannan 3 za ta shiga cikin nan sau goma sha 3 za ta shiga nan sau 2 meaning i have 11 over 2 11 over 2 is improper fraction sai mai da shi mixed fraction 5 whole number 1 over 2 shine equal to be eta and this is the solution question number 4 shikenan sai kuma mu je ah, question number 5 question number 5 ga abin da yake cewa muna da 4a minus open bracket 3 minus a equal to 17 ma'ana 4a minus open bracket 3 minus a everything equal to 17 da farko abin zan yi zan ce expand bracket ne expand our expand the bracket ma'ana nan ina da 4a eta sai in ce minus times 3 will give me minus 3 nan kuma minus times minus will give me plus a equal to 17 so sai in ce collect like terms zan bar masu a a nan gefen 4a plus a equal to nan gefen i have 17 idan wannan minus 3 ta tsallako nan za ta zama plus 3 so 4a plus 1a zai ni 5a equal to 17 plus 3 will give me 20 percentage divide both sides by ita 5 nan da ke tare da a dina mana 5a all over a is equal to 20 uh, ah, sorry all over 5 20 over 5 shi ma so 5 za ta kashe 5 sura a 20 divided by 5 zai bani 4 kuma shine Answer one equation din Say kuma question number 6 7 into 5n minus 4 uh, question number 6 7 into 5n minus 4 then minus 10 into 3n minus 2 10 into 3n minus 2 equal to 0 so she mana idan ina so samu solution din shi abu na farko zan fara yi zan yi expanding in brackets in da nake da su guda biyu in ce 7 times 5n will give me 35n then 7 times minus 4 will give me minus 28 sai nan kuma minus 10 times 3n will give me minus 30n so now kuma minus minus will give me plus 10 times 2 will give me 20 equal to 0 the next thing since you collect like terms collect like terms so mass n then 35n minus 30n za su zauna a nan gefen sai in ce equal to minus 28 in ta tsallako nan za ta zama 28 ba minus nan kuma plus 20 in ta tsallako za ta zama minus 20 shikenan 35n minus 30n zai baka sauran 5n kenan equal to 28 minus 20 will give you 8 so idan ina neman n sai in ce divide both side by ita 5 din da ke tare da ita divide both sides by 5 nan ina da 5n kenan all over 5 equal to 8 ita ma over 5 so wannan 5 za ta kashe wannan sora n a nan wurin nan kuma 8 over 3 daidai ke da one whole number 8 over 5 dai yake da wani whole number 3 over 5 mai da shi mixed fraction sai kuma question number 7 na da x over 2 equal to x over 3 plus 1 over 2 so sai ce question number 7 x over 2 equal to x over 3 plus 1 over 2 so yanzu abin da zan yi zan ce wa'annan fractions ne a nan gefen ina da wannan fraction da wannan suna adin juna sai in l c m ya zama nan ina da x all over 2 equal to lcm tsakanin 3 da 2 6 ce sai in yaka in ce 3 zai shiga cikin 6 sau biyu times x zai bani 2x plus 2 zai shiga cikin 6 sau 3 times 1 zai bani 3 sai mu ce cross multiply mana 6 nan za ta yi multiply wannan ita kuma 2 za ta yi multiply wannan so sai in ce na da 6x equal to nan zai zama 2 into 2x plus 3 saboda 2 din tana multiplying su duka ne so ga bracket ya zo we will expand we will expand sai mu ce nan muna da 6x equal to 2 times 2x will give me 4x plus 2 times 3 will give me 6 so a nan gefen ina da x nan ma ina da ita sai in ce collect like terms ya zama ina da 6x ita 4x tana tsallakowa nan za ta zama minus 4 x equal to ita 6 nan so 6 minus 4 zai bani 2x equal to 6 so tunda dai akwai wannan 2 din tare da x ina sai in ce divides both sides by ita 2 din ma'ana nan 2x divide by 2 equal to 6 divide by 2 sai zama wannan ya kashe wannan na da x equal to 6 divided by 2 will definitely give me 3 so one is a solution to question number 7 to say kuma question number 8 9 over 10y plus 3 over 5 question number 8 9 over 10y plus 3 over 5 equal to 2 over 5y plus 7 over 10 2 over 5y plus 7 all over 10 so abu na farko zan ɗauki lcm saboda a nan gefen ana half fraction kuma addition ne tsakaninsu nan ma haka sun ce to yanzu tsakanin 10 da 5 lcm ɗinsu is is 10 sun ce to yanzu 10 ɗin zai shiga cikin 10 sau ɗaya 1 times 9 will give me 9y sun ce plus 5 zai shiga cikin 10 sau biyu biyu sau uku zai bani 6 equal to nan ma ina da 10 because this is 5 this is 10 and 5 will enter 10 sai in ce to shi LCM din is 10 sai in 10 into uh, 5 into 10 two times 2 times 2 din nan zai 4y sai in 10 into 10 1 times 7 will give me 7 so she kenan abin da kenan da kenan iri ɗaya ne no need of cross multiply I will cancel so if I do that I will be left with 9y plus 6 equal to 4y plus 7 so nan akwai y nan gefen mu akwai y sai in ce collect like terms ya zama 9y minus 4y equal to nan ina da 7 sai 6 ta tsallako ta zama minus 6 9 minus 4 will give me 5y equal to 7 minus 6 will give me 1 Since you divide both sides by eta 5 indicator the ke tare y dina so i have 5y now all over 5 equal to 1 over 5 so 1 wannan 5 in that casual. Uh, so in the azama y eta is equal to 1 over 5 solution to question number 8 then we move to question number 9 question number 9 ya we have uh, 3x plus 2 over 5 3x plus 2 all over 5 minus 2x plus 3 over 3 minus 2x plus 3 all over 3 equal to 3 so a nan ma fraction ne and minus ne su sai in ɗauki lcm nan 5 ce na sorry nan 3 ce sai ce to 3 times 5 will give me 15 shine lcm ɗinsu sai 5 zai shiga cikin 15 sau uku 3 nan times wa'annan na saman ya zama 3 into bracket 3x plus 2 minus 3 zai shiga cikin 15 sau biyar biyar nan times wannan ya zama 5 into 2x plus 3 everything equal to 3 zan iya cewa kuma 3 din nan over 1 take dan ya bani daman yin cross multiplication so 1 times wa'in nan suna nan ba za su canza ba 3 into 3x plus 2 minus 5 into 2x plus 3 equal to 15 times 3 will give me 45 so nan tun ina the brackets dole in yi expanding expand the brackets so 3 times 3 will give me 9x 3 times 2 will give me 6 then minus 5 times 2 will give me minus 10 x minus plus is minus 5 times 3 will give me 15 equal to 45 so after this i will collect like terms masu x in bar su a gefe ɗaya marasa x in bar su a gefe ɗaya so nan ina da 9x minus 10x na bar su a nan equal to a nan ina da 45 idan 6 nan ta tsallako nan za ta zama minus 6 idan minus 15 ta tsallako za ta zama plus 15 so duk lokacin da muka ce plus nan plus ne dole 9x minus 10x za mu ce plus minus is minus babba minus karama 10 minus 9 zai bani 1 kenan ma'ana ina da x kwaya daya amma zan sa mata sinin din babbar ita ce minus equal to 45 minus 6 will give me 39 39 plus 15 will give me 54 so I have 54 so amma I have to divide both side by this minus then in cire ta a gaban x nan say x ina ta zama equal to minus 54 so wannan shine question number 9 then we are going to the next question number 10 question number 10 kuma ya ce ne we have 7 into x plus 4 Equation number 10. 7 into x plus 4 minus 2 minus 2 square brackets then x minus 3 I have x here minus 3 then open brackets 5 plus x 5 plus x close bracket then close this square bracket everything equal to 2 over 3 into x minus 6 equal to 2 over 3 into x minus 6 yes so she can yanzu da farko what I will do on this side I will try to clear my brackets anan wajen 7 times x will give me 7x then 7 times 4 will give me 28 sai yanzu in ce to minus 2 zan bar ta anan because nan ina da wani bracket cikin wani sai in ce to x minus 3 times 5 will give me minus minus 15 then minus plus is minus 3 times x will give me 3x then here I have 2 into x minus 6 all over 3 they are the same thing then I'll try to expand using the outer value which is minus 2 wayannan zan numbers in the CK since minus 2 times x will give me minus 2x minus minus will be plus 2 times 15 will give me 30 minus minus will give me plus 2 times 3 will give me 6x equal to I have 2 into x minus 6 all over 3 so zu anan let me simplify this by saying this is 7x minus 2x will give me 5x 5x plus 6x will give me 11x then this is 28 plus 30 will give me 58 equal to 2 into x minus 6 everything over 3 so nan ma zan ce over 1 dan ya bani damar yin cross multiplication so in this case zan ce 3 times so n nan ya zama 3 into 11 x plus 58 equal to 1 times so n nan ya zama 2 into x minus 6 so she can zan 3 times 11 will give me 33x then 3 times 58 will give me 174 use calculator it can prove that uh, 3 times times 58 174 okay so then equal to 2 times x will give me 2x 2 times minus 6 will give me minus 12 so and then give another x number another she then i will collect like terms is zama nan ina 33x then 2x ta tsallako na za ta zama minus 2x equal to nan ina da minus 12 idan wannan plus 174 ta tsallako za ta zama minus 174 so 33 minus 2 will give me 31x equal to minus 12 minus 70 174 zai bani minus 100 And 86 so it is not so in uh, x ina i will divide both side by 31 this over 31 one number over 31 so that this 31 cancel this i have x here equal to 186 divided by 31 will give me 6 amma dai already akwai minus a gaban shi ya zama ina da minus 6 to yan uwa masu kallo kamar kullum a nan muka kawo ƙarshen wannan darasi na equations karo na farko wato shi kan shi wannan linear din ba mu gama ba za mu zo a karo na gaba mu zo mu yi magana akan word problems but kafin wannan lokacin ga worked examples guda go I mean homework guda goma zuwa nan wayannan na kasan ba ruwan su saboda ban riga min yi what problem din ba wayannan guda goma su ne examples na irin wannan wanda muka gama yanzu kuma dukansu mun ciro su daga cikin new general mathematics ne book 1 to sai mutum in ya je duba an so shin dan ya tabbatar yayi daidai ko akwai kuskure za mu so mai amfani da wannan dama mu gode ma duk wanda ya dauki lokaci ya kalli wannan koyarwa ni ne ke abu bilal dan uwa ms bello dukkanmu muna buƙatar addu'o'i a gare ku allah ka yi mana damuwa ka samu cika da imani ka yafe mana ga nambobin wayan mu nan ga email addresses din mu nan ga masu neman ƙarin bayani ko tambaya ko yi mana gyara ko ba da shawara subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum